Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. mu assalamu alaikum Bilkisu Ahmed ce tare da abokin aiki na Muhammad Awa ah. Suleiman ke maku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya yi duba ne akan ko direbobi sun san ka'idoji da dokokin tuki akan hanya. yanzu haka ina nan cikin gidan man AA Rano kusa da tashar mota ta Jabi inda na zo nake magana da direbobi akan ka'idojin tukin mota. Na yi musu tambaya ko sun san ka'idojin tukin mota da daman su dai sun ce sun san ka'idojin tukin mota ga kuma abubuwan da suka faɗi. Maman sani a sunana amma in kina so in kiya zama da hankali ganganci. To Malam Muhammad ka san ka'idojin tuki kuwa da eh. kana tuki ka san ka'idojin yin tuki akan hanya eh, na iya sanin ka'idojin tuki gaskiya to dame dame ka'idojin abin da a tuki ka'idojin tuki ka dibi gaban ka ka dibi dama ka dibi hagu sannan kuma ka dibi madibin ka da tsakiya na baya mm. shine ka'idojin tuki eh, dama da hagu gaba da baya su ne suke ja shine ka'idan tuki to yanzu da kake garin abuja eh. kana wani lokaci kakan hau manyan titi da ma kananan titunan ma za ka ga wa'annan alluna ka san amfanin su eh na sani sosai na sani sosai ko ja yana nuhin ka je gaba straight ja eh. kore kuma shi kuma ka tsaya kar ka tafi ah, eh abinda ah, ban sani ba sai a sanar da ni <laughs> sunana andu marcus Mala Andrew, ka san ka'idojin tuki? Eh. Me ya kamata duk direba ya sani idan yana tuka mota? Eh, first of all, kafin shiga moton shi, sai sa crossing bell nashi, sai bi ya sa crossing bell nashi sai ya tadda moto. Ya tadda moto, ya ga ya bala ne duba miro nashi, both front, eh, center and back. Gaba da baya. Gaba da baya. <laughs> Da kuma tsakiya. Tsakiya. Mm. So ya san yadda dai kada ya taba wani sai bi hanya. Daidai. ya rige a setting glass nashi ba wani matsala to amma kun san alamu da alluna da ake sawa akan hanya wato traffic light kun san amfanin su me da me da me amfanin su akwai akwai traffic light akwai zebra crossing so ka light din kuma me amfanin su green green green ya nuna going wato kore kenan eh ya nuna going amma red ja tsayawa ne yes amma akwai wasu kuma layuka da zaka gani akan wasu fararen layuka haka ka san amfanin su eh amfani su akwai na pedetra crossing na mutane za su wuce eh, akwai pedetra crossing akwai zebra crossing akwai animal crossing to zebra crossing me yake nufi zebra crossing shine wajen da eh, mutane kaje za ka gani eh, layi guda uku shine ya nuna zebra crossing mutane da su ya su wuce a wurin so sai ka slow ka dan tsaya ka saurara ka kalla wurare kafin. Sunana Madina. A matsayin ki na mai tuka mota, kin san ka'idojin tuka mota kafin ki tuka mota a kan titi meye da me ya kamata ki lura da su? Eh na san ka'idoji kamar hanyar da idan ka tashi bi bai kamata akwai inda aka nuna akwai sign da za a nuna nan Newton ne ko nan ba Newton ba. Akwai inda za a sa fi in eh, karkai i crossing an crossing karkai parking in kuma ka ga ba i crossing ba za ka iya kai parking da kuma amfani da seat belt in kana tafi lafiya yawa da ake sawa a jikin wannan to su ne sai kuma to akwai wasu layuka haka farare zaki gansu kan titi nan fararen layukan an sa akwai dalili ko kin san dalilan da eh saboda ka tsaya a gurin zebra crossing ne ka bar masu kafa su zo su wuce ta gurin to amma to eh, alamun kuma wuta da ake sassawa da ake kiran shi da turanci traffic light kin san amfanin su eh na sa amfanin su idan ka ga ya fara ya yi danja to sai ka tsaya idan ya fara komawa amba ai green mai ruwan ganye kenan ko in ya koma green sai ka tafi in ya fara a green din ka ga ya fara koma kamar yellow amba to sai ka tsaya kenan alaman karka hanzarin ka wuce wani kila can an riga an ba su green ya shigo da motan shi To kin san hukuncin da ake ba wanda suka ketare wayannan dokoki? Gaskiya ban sani. Kika wuce traffic light bai kamata ki wuce ba ko kuma kika je kika parking motan ki inda bai kamata ba kin san hukuncin da ake ba? Eh, an ce dai akwai hukunci da ake yankewa amma ban taba karya dokan ba so ban san wani hukunci suke daukawa ba. yau sunana abdullahi a matsayinka na direba ka san ka'idoji da dokokin tukin mota na sani wanda na sani insha Allah za ka iya faɗa mana wanda ka sani in ina tafiya abin da ya kamata in rinka yi mai da hankali na ina duba gefe na dama da hagu da tsakiya na in tabbatar in zan dawo hannun dama ko hannun hagu wanda yake zuwa a gefe na na tabbatar cewa in na dawowa na ba matsala da zan kwasin ɗinsa suwa da in zan koma ce in shigar mai wani wuri zan iya kwasin ɗin problem ko ni bai faru da ni ba shi zai faru da na baya. ja matsala kenan eh, na hatsari haka. kwarai kwa. so ya kamata kai taka tsantsa. ya kamata in yi be careful ɗin watching ɗin my side na two side in ya da tsakiya da baya gefe da gefe miro ɗina in harari wancan in harari wannan idan na so shiga dama zan duba in harare shi ta wanda ke bayana gudun da ya zo da shi shiga ta zai iya haifa masa matsala sai in fasa shigar sai in ba shi dama ya zo ya wuce lokacin da na tantance cewa ina da damar da wanda ke bayana distance ɗin da ke tsakanina da shi shiga na kuma ya hankalta nisan kenan nisan da ke tsakanin ni da shi ba na sa question mark din cewa gashi zan shiga dama trafketo kenan to ko da na sa trafketo ba dan na sa trafketo zan shiga ba sai na tabbatar wanda ke bayana ya ankara da cewa ga inda na dusa sannan ina yin damu shi sai dawo hagu malam abdullahi to wayannan alamu da ake sawa na, wuta za ka ga ga sunan traffic lights ake kiransu da turanci hmm. za su gansu kaloli daban-daban akwai kore akwai jami suke nufi kai a ka na driver in ka ga green din nan kore alama ce ta ka tafi hmm. idan ka taho lokacin da zai baka orange din nan wanda shi ba za kira shi ja ba hmm. to kaga lokaci ne wanda ya kusa ya closing da kai ana son ka rage tafiyan ka tsaya tsaye da kai za a yi mm. to sai ka rike ka tsaya to in kana kusantowa zai zai dawo jadin mm. to kafin ya shiga jadin zai baka wannan alamun na kore din green sai ka daga ja kuma ja wannan alama ce ta ka tsaya akwai hatsarin shiga in ka shiga cikin wannan eh, lokacin. To akwai kuma wanda ake alamu kuma da ake cewa zebra crossing wasu zaka ga layuka farare haka akan yau wasu menene akan da kika zo kan kwana idan kika ga layin da ba a yanka shi ba ya zama an haɗe shi to a wannan wurin alama ce ta bend kwana wanda ba a so kai overtaking a wannan wurin sharp kwana kar ka yi overtaking ko aka yi spray in ka ga inda aka ja layin ya wuce straight to wannan wurin ba a so ka zama mai yin overtaking a wannan wurin ka zama dai position ɗinka ku tafi dai kawai tare ka wuce wurin to shine alama na wannan kan kwana to zebra crossing shi wannan akan yi shi mai faɗi ne kamar guda hudu zuwa guda biyar duk lokacin da ka zo ta wannan wurin da ka ga wannan zanen alama ne na masu tsallakawa da kafa kai mai mota in ka zo kai attention cewa ka ba su uzuri na ka ka zo da garajen gudun da wani abu zai faru ai blaming din ya kamata ka rage tafiya ba ka rage tafiya ba wasu direbobi kenan da na tattauna da su akan ko sun san ka'idoji da dokokin tuki akan hanya Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna iya sauraron shirin a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust haka kuma kuna iya neman shirin a apple podcast ko google podcast ko buzzsprout da spotify da kuma tune in radio sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a Kano da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. sauraron mu muna dai tattaunawa ne akan ko direbobi masu tuki sun san ka'idoji da kuma dokokin tuki akan tituna da farko kun ji tattaunawa mu da wasu direbobi inda suka faɗa mana cewa eh sun san ka'idoji da dokokin tuki akan tituna so abokin aiki na muhammad awal suleiman ya yi mana magana da jami'i a fannin wayar da kan jama'a ta hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa wato frsc inda ya tambaye shi waɗanne ka'idoji da kuma dokoki ne ne duk direba mai tukin mota ya kamata ya sani ga kuma tattaunawar tasu. To sunana Muhammad Kabir Abubakar jami'i a sashen wayar da kan jama'a na hukumar kiyaye hadura ta ƙasa da ke matakin headquarter a nan Abuja. To kamar na farko abin da ya kamata mutum ya zamana shine shi direban kansa sai ya mallaki lasisin tuki sannan ya zamana yana cikin hayyacinsa ba direba ne da ya shaye-shaye ba ma'ana ya sha kayan maye ko wasu abubuwa da za su kara masa kuzari ya zamana cewa yana da cikakkiyar lafiya baya ga wannan ya zama na cewa motar ita kanta tana da lafiya yadda ya kamata akwai tayoyi masu kyau injinsa lafiya yana da ruwan birki ba ruwa da ake kadawa a zuba omo a cikinsa ba ya zama da kuma yana da abubuwa kamar su jack wheel spanner spire tire yan jakan nan ta ba da agajin gaggawa da ake kira first aid box yana da ɗan toolkit ma'ana yan spano da yan abubuwa haka wanda suka hada da su da sauransu wanda idan wani abu ya taso na gaggawa wanda zai iya ɗanyi ya danyi maleji da dai sauransu da sauransu. To sai bangaren kuma zane-zane da zaka gani akan hanya. Haka. Kuma wasu alluna da zaka ga an yi wani ɗan zane shi ma haka dai duk akan hanya. Haka abubuwan da muke kira eh, road eh. markings and symbols. Kaga kamar misali akan titi. Hmm. Akwai zane-zane su muke kira road markings. Akwai wanda suke raba hanya guda biyu. ma'ana ta bambance inda ba babbar hanya bace ma'ana hanyar ba dual carriage bace irin titi ɗaya haka wanda wannan hannun hannun tafiya ne wannan hannun dawa motoci suna kiliya ba irin babban hanya kamar hanyar zuba ko hanyar airport ba amma akwai zane da yake raba wannan bangare guda biyu to wannan zanen ya kasu kashi biyu akwai inda zaka ga zanen an rarraba shi an yi shi gida-gida sannan akwai inda za ga kuma ya an yi shi straight ma'ana ba a yayyanka shi ba to inda ba a yayyanka shi din nan ba guri ne da ba a san mutum ya yi overtaking za ga gurin nan wala Allah kan tudu ne ko gangara ko kuma bakin gada ko kan gada. Sannan akwai kuma wani abun shi ma dai da yake wanda ake zanensa akan hanya shine abin da ake kira zebra crossing. Ma'ana wani layuka da ake yin sa a guraren da tituna suka haɗu ko kuma guraren da al'umma suke tsallakawa. Wannan zebra crossing din a ka'ida idan mutum suka kai biyar a bakinsa suna so su tsallaka. dole ne ya zama tilas ya zama wajibi akan masu ababen hawa su dakata musu sai sun tsallaka sun wuce a kafin su kuma ci gaba da wucewa su kansu danjojin bada da hannun nan idan muka duba baya ga hotunan yalo da kore da ja da suke nunawa a jikin kowanne akwai hoton ɗan adam daga gefe inda mutane suke tsayawa za ga an yi mutum mutum ɗan adam idan ya bawa motoci green to za ga kuma na mutum mutumin ɗan adam ɗin ya nuna masa ja ma'ana ya dan adam kar ya wuce kenan duk lokacin da kuma kaga ya bawa dan ya tsaye da motoci to za ga bangaren da dan adam din suke za ga na hoton dan adam din wannan ya nuna musu kore ma'ana cewa su wuce kenan ko kuma nan shatale-tale ne ko kuma wannan titin abin da ake kira t junction ne ma'ana titi ne da bai tsallaka ba saboda haka in ka zo karshen sa. kafin ka so za a maka alama cewa ga inda titin yake saboda haka ka ba a hankali. Na. To sau da dama ana samun direbobi waɗanda ba su san ma'anar waɗannan alamu ba. Alamomi. Eh, ya mm. ake yi ba su san waɗannan alamu ba kuma ya zama suna da lasisin tuƙi. To gaskiya a kasan duk yadda eh, gwamnati ta kai ko hukumomin gwamnati suka kai ga tabbatar da cewa sun tsaftace ayyukansu ta hanyar bin dokoki da ka'idoji kafin a mallaki wasu abubuwa ko kuma kafin a wasu abubuwa za ka samu cewa akwai ɓata gari daga cikin al'ummomi da kuma su kansu jami'an waɗannan ma'aikatu da suke taimakawa mutane wajen karya dokoki. Mm. A iya ƙoƙari hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa ta yi ƙarƙashin jagorancin babban kwamandan ta Dr. Abubai Oye mu dande a tabbatar da cewa an tsaftace hanyar samun mallakar lasisin tukin nan. Wani abin da aka shigo da shi kwanan nan ma shine a dole ne mutum sai ya je ya zauna da kansa ya yi abin da ake kira computer based exam. Kamar yadda masu jam suke yi dole kafin a baka certificate din nan a ƙarshen kwana ashirin da shida da ka je kai a makarantar koyon tukin motoci. Dole sai ka zauna jarabawa da kanka kuma an sa kyamara ta kamcarin ma'ana ta ɗauki hoton ka kai ne ka zauna kake ansa wannan jarabawar kafin a baka lasisin tutu. Akwai hmm. hukunci ga wanda ya ƙetare irin wannan ah, alama ba tare da ya yi biyayya gare ta ba? Mm, akwai hukunci abin da muke kira a road markings violation tara ce ta naira dubu uku ina jin ko naira dubu biyar sannan a wuraren da yake kamar danjoji ko gurin ba da hannu su ma idan ka tsallake akwai shi ma hukunci abin da ake kira lifetime violation kamar misali in ka tsallaka danja bata baka hannu ba shi ma akwai tara ta dubu biyu sannan a birane irin birnin tarayya abuja da manyan birane hakan sa mutum ya je wannan psychological evaluation wanda ake zuwa je ya sadu da likitoci su duba cewa me yasa yake karya dokokin tuki waɗanda karya wannan dokar ya sa rayuwarsa a cikin hatsari da kuma na wasu al'umma cikin hatsari. Muhammad Kabir Abubakar kenan jami'i a fannin wayar da kan jama'a ta hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa wato FRSC. Masu ma nan shirin namu ya zo ƙarshe sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awa Suleiman da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.